halin mutanen da da kullum zan tuno domin na ƙaunar irin halinsu su kirkin nan da ba shi misaltuwa wannan mutane sun ji su halin zaman sun duniya sun kyautata har sun ka koma nan ga wanda ya wasu halin su kam zai burge mai hankali mai san ya koyi irin ɗabi'o'insu su dai mutane ne da sun kafu gaskiya suka aikata haran da an ka kira su ba za ka san karya a ba ko kaɗan sai gaskiya ita ce abin zancen su in sun kashe i babu a ko kaɗan ba su san batun yin yaudara a cikinsu ba kulle shari babu su kan yan uwa su sai zumunci wanda na aka san su ba su san batun aikin a sha ko kankani su sai karatu ga ibada gunsu kuma ga sanin girman batun ilimi kwarai kullum wajen ilimi su kai ‘ya'yansu, ‘ya'yansu mata ba su tallafa ko kaɗan kunya ya wallada bi su kan rufa kansu kuma masu mulki lokacin mulkin suke yan kasuwa su ko sana cinikinsu ba mai shiga na guda a wancan lokaci ko mai su kan yi shigar gwadon ikonsu kuma ba kuɗi a gare su mai tarin yawa amma kana'a ta yawa a gare su kuma lokacin ba karuwai da gidan giya in ma akwai to an yi babu saninsu kowa cikinsu yana da himma mai yawa neman abin shahalar su kai bakinsu in sun ji an ce an yi bakon malami ya zo a nan duza su ƙara zama su kirki wajen matansu ya wuce lasafi ga dai aminci ga mutunci gunsu in sun kaje ɗakin su ba sa san fita don ba su san kowa isan fuskarsu ba su san akwai wani ma a filin duniya ba sa gadar kowa ba sai ta mijinsu ba dukiya ce su take zaunar da su sai dai amana gaskiya halinsu masu yawo wajen aikin asha don sun sani Allah yana duban su aikinsu kullum sai su kyautawa miji ba sa bari kowa ya ɓata mazansu kullum da safa miji a nan sagai da shi kuma babu tonawar asiri gunsu da za a shekara ba kuɗi ba sa faɗa sai ‘yan dabaru mijinsu Ya'yan su tarbiyya suke musu kowashe ba sa faɗa balle su zazzage su, in sun kaje ɗakin miji ba sa fita sun ɗauki wannan don cikar girmansu. Wasu ma a sannan in zama su fa ya rabu in sun fito da wuya su gane gidansu. sannan su suna da halin gaskiya ba sa fita yawo su bar matansu sai gaskiya sannan amana mai yawa kuma ba wulakanci zaman nan nasu kowa cikin san yan uwa da rashin fada ba sai gumi balle su ba ta su in an ka aiki guda ba ta wuce lokacin komai ya samu ba shi jin su mai dukiyar zai zo ya miƙa wa duka in sun ka ba shi raba su san dauna su ba zamba sannan babu ce sun dilmiya ba mai munafincin da zai zo gunsu ko da wajen shari'ar su wancan lokacin don gaskiya wallahi kai ajabinsu da ganinsu alƙalansu ba sai an faɗa ka san akwai tsoron ta'alagunsu yanke hakunci don yawancin tausayi kaga har hawaye na zuba a idansu cinikinsu ba alguzbare maki ciki sun san zaman kabari na ta jiransu kullum zamansu suna tunanin lahira sun san hakika za a karɓe ransu haka rantsuwa in ba dalili ba su yi wasa da suna rabu babu ruwansu shaida ta zir domin a hallaka ɗan uwa wannan abun baya cikin ra'ayinsu kullum suna neman tsare gun rabana ya tsare su shirin makiri iblisu har san ka koma lahira bisa sutura shaidan hakika babu inda ya ja su Allahu na roƙe ka domin Mustapha Allahu dan zatan ka dan Idrisu Allahu domin shugabanmu Muhammadu ya rabu dan Musa kaza Iliyasu Allahu na roƙe ka na yawo sujjada wannan mutane rabu duka jikansu. laifin da sun kaiwo a wannan duniya Allahu ne roƙo ka da fi su ka ji kanmu Allah du gaba ɗaya jimlatan ni dai na ƙaunar irin halinsu mu dai ne tsara yan uwa kirkin mutan da da mu dinga